وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دعوكو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa birnin Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin yace allah ya gafarta masa wanda yake nan cikin garin gombe a nan kan titin mai tama yusuf sile a kuma anguwar bolari a muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul luqman wanda ita ne sura ta hamsin da bakwai daga sauka daga Allah subhanahu wata'ala zuwa wannan duniya kuma tana da ainihin wato ita ne sura ta talatin da ɗaya a kirge na mushafi na ƙur'ani da ke hannunmu kuma tana da ayoyi guda hamsin da hudu a cikinta a watar waya ta haura haka a watar waya kuma ta gaza haka kuma mun kwana a nambar aya ta ashirin da ɗaya yau za mu tashi a nambar aya ta ashirin da biyu insha Allah alarma bismillah العظيم subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yuslim wajhahu wanda ya mika fuskarsa wanda ya mika zuciyarsa wanda ya mika zuciyarsa ya mika wuyansa ya mika al'amarinsa ilallahi zuwa ga Allah wa huwa muhsinun yana mai bautawa Allah kamar yana ganinsa in shi baya ganinsa to shi yana ganinsa faƙadistan saka to duk wanda ya wannan haƙiƙa yayi yi riko bil urwatil da igiya wacce take mai ƙarfi ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba za ta ainihin wato zame masa ba sai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa ilallahi aqibatul umur alƙarshen al'amura gaba ɗaya idan ma na kirki ne idan ma ba na kirki ba ne idan akan daidai kake tafiya in ma ba akan daidai kake tafiya ba wa ilallahi aqibatul umuri karshen al'amura gaba ɗaya za su koma zuwa ga Allah ne don aka gara ma ka gyara ya zama karshen ka yayi kyau Allah kai mana kyakkyawan karshe Allah ya ce wa man kafara wanda ya kafirce wa Allah ya fandare wa Allah ya kangare wa Allah ya waskace wa tafarkin Allah fala yahzunka kufruhu kada sa ya bata maka rai kada sa ya dame ka kada kafin sa ya dinga ma kaikayi a cikin zuciyarka ilaina marji'uhum fa nunabbi'uhum bima amilu ilaina marji'uhum Allah yake gaba ɗayan su makomarsu da abin da za su yi da abin da za su samu gaba ɗaya a gurin mu yake fa nunabbi'uhum bima amilu mu ba su labari game da abin da suka kasance suna aikatawa inna alimun lalle Allah masani ne bi zati sudur da abubuwan da suke cikin kiraza duk abin da ka kudirce in ma kafirci ne in ma munafurci ne in ma musuluncin ka kudirce da gaske to Allah dai ya san abin da ke cikin kirazan mutane ko da za ka yaudar dan adam ka nuna masa kana tare da shi alhalin a zuci baka tare da shi ka nuna masa kana dariya a baki alhalin kana kinsa a cikin zuciyarka to shi dai Allah baka isa kai mar wannan ba da haka idan ka nuna ka miƙa wuya wa Allah alhalin ƙarya kake to wallahi Allah ya san abin da ke cikin zuciya ina fata an fahimta inna Allah alimun lalle Allah masani ne bi zati suduri da abubuwan da suke cikin kiraza Allah ya ce numati'uhum qalilan za mu dan jiyar da su daɗi dan kaɗan thumma nadqarruhum ila azabin ghaliz sannan kuma mu tilasta su ranar tashin alkiyama zuwa ga azaba wacce take mai kaurin bala'i azaba wacce take mai nauyi azaba wacce take mai gwaɗi azaba wacce take mai kauri mai nauyi Allah ka tsare mu daga azabar Allah Allah ce wala in sa'altahum kuma waɗannan mutanen banza waɗannan kafirai da za ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wane ne kam ya halitta sammai da kasai la yaqulunna Allah wallahi ne su ce ma Allah ne ya halitta sun sani ba wai ba sani ba ma'ana sun kafurcewa Allah ne ala ilmin wa basirati a bisa ilimi da basira ba wai a bisa jahilci da rahin karatu ba a'a sun san Allah shine mahalicin kowa shine mahalicin komai shi ya tantanta da bauta duniya da lahira ina fata an fahimci magana da haka in ka tambaye su wai ni kam waye mahalicin sammai waye mahalicin kasai waye tantanta abautawa kai waye ma ke jujjuya al'amura gaba daya za su ce maka gaba daya Allah ne yake yin waɗannan ayyuka din Allah ya ce qul alhamdulillah ka ce to godiya da yabo da jinjina da kirari da isa da bankama sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala bal ba haka bane aktsaruhum la ya'lamuna mafi yawancin su jahilai ne ba su san waye Allah ba ba su san ya za kamata bauta wa Allah ba sai Allah ya ce lillahi ma fi samawati wal ardi gaba daya komai yana komawa ne zuwa ga Allah komai mallakar Allah ne gaba ɗaya, abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai inna Allah huwal ghaniyu lalle Allah shine mawadati alhamidu abin yabo da godiya wanda ya cancansa a yabehi wanda ya cancansa a gode masa ina fata an fahimta to na'udu ila al-ayat marratan ukhra mu dawo zuwa ga ayoyin a karo na biyu da Allah madaukakin sarki ke cewa man yuslim wajhahu ila Allah wanda ya mika wuyansa zuwa ga Allah wa huwa muhsinun yana mai ainihin wato kyautatawa Ba ma'ana al-ihsanu al-ihsanu shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kyautatawa ma'anarsa shine ka bautawa Allah kana matakin kamar kana ganin sa idan ma baka ganin sa kana da yaqini a ranka cewa shi yana ganin ka dama matakai ne guda uku na ainihin wato addini shine mutum ya zama musulmi na farko idan ya zama musulmi wannan shine matakin da dari da kai kowa yana ciki na biyu shine mutum ya zama mumini al'imanu mutum ya zama ya yi imani da Allah ya sallama ya miƙa wuya wa Allah wannan matakin sahabban annabawa kenan ina fata an fahimta waɗannan su Allah ya shaida su masu imani ne dan yayi ta faɗa a cikin alqur'ani duk wata ya ayyuhal ladina amanu ko innal ladina amanu da sauransu gaba ɗaya a kansu ta sauka na fata an fahimta sai kuma waɗanda Allah ya shaidu sun yi imani a cikinmu ɗaiɗaiku amma ba mu isa mu shaida wana da wana da wana da wana da wana ba ne shi Allah shi ya san su Allah ka sa muna ciki shi da kawai fatan da zani Allah ka sa muna cikin wanda Allah ya yarda mu masu imani ne ina fata an fahimta magana to wannan shine mataki na biyu mataki na uku shine al-ihsan wato wato mutum ya tsinci kansa cikin tsabar yadda yake rike da Allah tsabar yadda ya imani da Allah tsabar yadda yake bautawa Allah tsabar yadda ya runguma Allah tsabar yadda yake jin Allah a ransa yana ganin duk wani motsin sa ma Allah yana kallonsa, yana ganinsa. sa ina fata an fahimta to in mutum ya kai ga wannan matakin zai yi wahala ka gan shi yana sabawa Allah saboda duk motsinsa zai ga ga Allah ne yana ganinsa ga misali dan karami da zaka ka gane idan mutum yana tunanin ga taba a hannunsa amma babansa yana kallonsa da Allah zai iya sha ba zai iya sha ba saboda din nauyi da jin ainihin wato wannan karsashi na cewa baban da ya haife ka yana kallon ka zaka saba wa Allah ba zai barka ka iya saba masa ba to mutum wannan na ɗan ƙaramin misali ne fala tadribu lillahi al ba a buga misali game da Allah amma muna kawo abin ne don ya matso kusa da kwakwalwarka don ka gane abin da ake magana laraba suna cewa wa bil misal maqal ta hanyar ba da misali ne abin da kake son faɗa ke ƙara fitowa fili ina fata an fahimta wa bil misal yattabi'ul maqal to don haka ka kwatanta cewa kamar ga babanka yana kallon ka za ka yi abin da bai dace ba kamar ga babanka na kallon ka ka riko hannun wata wata bata halarta gare ka ba ina fata an fahimta kamar ga babanka yana kallon ka za ka yi tsirara ai ba za ka iya ba ai ko to wanda ya kai wannan matakin game da Allah in ya zo zai aikata wani abu sai ya tuna fa ga Allah na kallon shi sai ya ji ba zai iya ba in ya ji zai faɗi wata magana sai ya tuna ga Allah fana kallon sa yana bin sa sai ya ji ba zai iya faɗa ba to wannan shine al-muhsinu wanda ya kai matakin al-ihsan to malamai kuma suka ce wannan shine kololuwar imani gaba daya an gane magana da kyau ko kololuwar imani shine mutum ya zama al-muhsin wato wanda yake jin Allah a kowanne irin nutsa ko a kowanne irin harka na rayuwarsa yana ganin Allah na tare da shi don haka ba zai iya saba masa ba sai dai ya masa ainihin wato biyayya hmm. Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku saboda shi ka ce wani ba ni dan Allah wani bari dan Allah wani yi dan Allah sai kuma ya yarda ya yin ko ya yarda ya bar ko ya yarda ya bakan dan Allah ashe Allah nan yana da girma ina fata an fahimta wal arham kuma ku tsoron zumunci kar ku yanke ta sai ce inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah na kiwatar ku yana tare da ku wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke yana ainihin wato tare da ku kamar yadda ya faɗa a cikin wata sura al-ramma ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum babu wata ganawa ta mutum uku face Allah ne na hudu wala khamsatin illa huwa sadisuhum babu wata ganawa ta mutum biyar face Allah ne na shida wala ajna min zalika babu wata ganawa ta mutanen da suke kasa da wannan lissafin wala aksara ko suke sama da wannan adadin illa huwa ma'ahum aina ma kanu fate yana tare da su duk inda suka kasance a sama ko a ƙasa a lungu ko a rami ko a ina ne a cikin duhu ko a cikin haske illa huwa ma'ahum aina ma kanu sannan thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan Allah wallahi sai ya ba su labari game da abin da suka aikata a ranar tashin alkiyama ina fata an fahimci magana inna Allah na'am ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan ainihin wato komai da Allah madaukakin sarki ya tashi a cikin nan da yace wa huwa muhsinun sai yace faqadis istamsaka to duk wanda yayi ihsani ga Allah yana jin Allah kamar yana ganin sa a komai yana ganin Allah yana kallon sa akan duk abin da yake yi to wannan yayi riko da igiyar Allah mai ƙarfi ina fata an fahimta bil urwatil wusqa ya riko da igiyar Allah na fata an fahimci magana wacce take mai karfi a cikin suratul baqara Allah ya ce la ikraha fid din ala rabb Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la ikraha fid dini babu tilas babu da karfin tsiya dole sai kayi addini babu na fata fahimta kowa an bar shi da iya tunaninsa da iya hankalinsa da iya wayonsa da iya iliminsa da iya sanin ya kamata sai je abin da ya ga ya dace masa ga dai karatun nan ga ayoyin nan ga hadisan nan ga maganganun nan ga sakamakon nan ga wutan nan ga aljannan nan ga rahamar Allah nan ga azabar Allah nan duka an yi bayani don haka ba dole na fata an fahimci magana ba a turo annabawa da manzanni da masu da'awa su sa mutane a gaba da bulala da duka da hankara cewa sai sun yi addini ba lasta alaihi fazakir Allah ya ce wa'azantar kawai karantar gaya musu ayoyin fassara musu hadisan yi jawabin azabar yi jawabin rahamar yi jawabin aljannar yi jawabin wutar duka fazakir na fata an fahimta ka wa'azantar sai ce ne inna ma anta muzakkir kai dai kawai mai wa'azantarwa ne lasta alaihim bi musaitir kai ba a turo ka he ka tilinsa mutane da ƙarfi ba na fata an fahimta amma illa man tawalla wa kafar Allah zai masa azaba azaba wacce take mai radadi duk wanda ya fito cewa Allah fadhakkir inna ma anta mudhakkir na fata an fahimta magana saboda haka Allah madaukakin sarki yace la ikraha fid din babu tilas game da addini in an karantar da ayoyin an yi jawabi to mutum ya rage zai tunani yayi nazari sai dawo ya aiki da su shi kenan sai ya tsira kai kuma da kai wa'azin sai ka samu lada na fata an fahimci magana kar ta bayyana rushdu min al ghayb Allah ya ce hakika shari'a ta bayyana bata ma ya bayyana an gane magana da ke ko fa hadainahu najidai mun shirye da dan adam hanyoyi guda biyu ya gane hanyar wuta ya gane hanyar aljanna hadaina hadainahu sabila Allah ya ce mu dai mun shirye da dan adam tafarki duk tafarkin nan guda biyu ba wanda ba mu yi jawabin sa ba in ma shakiran ko dai ya gode mana ya bauta mana ya abin da ya kamata wa in ma kafura ko kuma ya butulce mana ya kafurce mana ya abin da ya ga dama ya zai gamu da mu a kiyama ba shi kenan ba to shine la ikraha fi din qad tabayyana rushdu min al-ghay sai Allah ya ce faman yakfuru bi taguti wanda dai ya kafurce wa tagutu kulli ma su wallah tagut duk abin da ake bautawa kuma bayan Allah sunansa dagu na fata an fahimta ko da ku annabi ne to ya ya zama maka kamar dagutunka ko da wani kutubi ka zo kana bauta ko wani shehi to ka mai da shi kamar dagutu domin ka hada shi da Allah wajen bauta na fata an fahimci magana da haka yace faman yakfur bi tagut wanda ya kafirce wa tagutu wa yu'min billah yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala faqad istamsaka bil urwatil wusqa kaga anan ma sai yace yayi riko da igiya wacce take mai ƙarfi lam tisama laha wacce ba za ta tsinke masa ba ba a gaban Allah a cikin jannatul firdaus ba ina fata an fahimta wallahu sami'un alim lalle Allah sami'u ne mai ji ne al-alim kuma masani ne ina fata an fahimci magana wallahu sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma ainihin wato masani ne an gane maganar da kyau ko to shine yake cewa wa man yuslim wajahu ila Allah wanda ya mika wuyansa ko fuskarsa ko zuciyarsa zuwa ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kautata ibada yana mai kautata musulunci yana mai kautata kadaitakar Allah da tauhidi faqad istamsaka to wannan yayi riko bil urwatil wusta da igiyar Allah mai karfi wa ila Allah aqibatul umur gaba daya al'amura karshen su yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa man kafara wanda dai ya kafirce fala yahzunka kufruhu kada kafircin sai dame ka ina fata an fahimta saboda ne saboda shi kafiri in fa yake imani ba wanda ya isa ya sahiye imani don haka me da eh, ka damu kanka ya manzan Allah da tashin hankali da damuwa da ta kai to amma ko san me yasa annabi yake damuwa annabi damuwarsa ba damuwarsa dole sai kowa ya bauta wa waye ba Allah ba ba damuwar manzan Allah bane abinda muke nufi da wannan ba damuwar annabi ne cewa Allah madaukakin sarki na karuwa da wannan ibadar da ake masa ba amma damuwar manzon Allah shine ga wata hanya shi ya gano ta Allah ya dora shi akai hanya wacce take mai kyau wanda in aka bi ta kowa zai shiga ina rahamar Allah da aljanna amma mutane sun gagara ganewa da Allah akwai abin haushi a ciki ko babu Allah ya ce la'allaka bakhi'un nafsaka mai yiwuwa kana so ka halaka kanka Allah ya kunu mu'mini ne saboda sun ƙi su yi imani ina fata an fahimci magana annabi yakan zauna ya yi kuka hawaye ka shirɗan saboda tunanin mutane ga hanyar rahama amma sun watsar da ita annabi yakan gagara bacci jama'a ya gagara zaune ya gagara tsaye saboda shi ya gano wannan hanyar ita ce tsiran duniya da lahira amma ga al'umma suna ta tambele ba su gane ba na fata an fahimci magana wai sani kaza ta kwana kan dami ga hanyar tsira duniya da lahira amma ba wanda ya gane shi kuma ya gane to wannan yake damun annabi muhammadu ba wai bautar da za ka yi wa Allah za ka karar da manzan Allah ko za ka karar da Allah bane ba Allah bai karuwa da duk abin da muke masa na ibada manzon Allah bai karuwa da komai na abin da muke yi na bautar Allah da biyayyar sunnarsa ba abin da annabi ke karuwa da shi cewa ya samu wata fa'ida ya samu na alheri ina fata an fahimta babu wannan kawai shi damuwarsa ku yi ku tsira a lahira in kun tsira to shi sa ta biya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasa ba mu da masoyi irin manzon Allah wallahi ba mu da masoyi irin manzon Allah rasulun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu annabin da in ba da wahayi ba baya sarrafuwa mana baya zuyuwa baya magana in ba da wahayi ba an gane magana da kyau ko saboda haka wannan ita ce damuwar annabi ga wata hanya dodar wannan an bi ta za a jire cikin rahama da falala da ni'ima amma ga mutane suna ta wa kangaririya a gari ba su gane ta ba ba su bi ta ba to za su halaka za su sha azaba to shine yake damun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an fahimci magana da yi yace fala yahzunka kufruhu kada kafircin kafiri ya dame ka ya manzan Allah ka bar su ai dai ka gama abin da Allah ya turo ka ka karantar da Qur'ani ka yi jawabi ka bayar da hadisai ka yi jawabi ka gama ka bar su wanda Allah madaukakin sarki ya sa ya gane yayi aiki da abun da kai da shi ku zo ku haɗu a cikin rahama ka. wanda ya kangare yaki ya watsar to ka bar shi shi ma zai zo ya same ni kuma zai gamu da sakamakonsa ana fata an fahimta yasa ya ce innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum Mm. ce innal na kafaru lalle waɗanda sun ka kafirta eh, lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a da dukiyarsu da ƴaƴansu da duk abin da suka mallaka ba sa tsinana wa Allah komai na fata an fahimta kuma ba zai tsinana musu komai ba a gurin Allah dukiyar kafiri da matsayinsa da darajarsa da martabarsa ba ta a gurin Allah ba za ta yi masa amfani ba wa ula'ika hum wa qudun nari Allah ya ce in kana neman makamashi da ake rura wutar jahannama da su to ka sami kafirai ina fata an fahimta magana kirare itatuwa karare na fata an fahimta da ake rura wuta da su in kana neman kayan haɗin wuta kayan hura wuta to ka sami kafirai ina fata an fahimta magana yasa ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazuru ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ga Allah kuka yi imani da Allah fusa kuma wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ku tsayar da kanku da ku da iyalanku daga irin wata wuta wanda makamashinta shine annasu mutane wal hijaratu da duwatsu na fata an fahimta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai an ɗebo gungun kafirai gungun arna gungun makiya Allah an tura su an dunkula su an ɗiba an watsa cikin wuta sai a sa mala'ika ya ɗauko wani gungume man dutse kuma sai jefa musu sai ya bi su a baya suna isa kasan wuta kafin su gama huta fadawa sai kuma dutse ya rotso a su. Allah ka tsare mu daga azabar Allah ma shine wa qudu hannasu wal hijara makamashinta shine duwatsu da ainihin wato mutane mutane da ainihin wato duwatsu alaiha mala'ikatun zilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna Allah ya ce akanta ita wutar akwai masu gadinta suwaye ne mala'ikatun zilazun shidadu wasu irin mala'iku ne masu kaurin fushi ko masu tsananin ukuba la ya'suna Allah ma amarahum abinda Allah ya ba su umarni ba sa saba mishi wa yaf'aluna ma abinda Allah ya ce musu shi suke aikatawa sai Allah ya ce to na kafaru ya waɗanda kuka kafirta la ta'taziru al-yawma karku kawo mun wani uzuri a yau wani uzuri cewa kaza ne yasa ba mu yi kaza ba wallahi Allah ai da ba mu gane ba sai yanzu da muka iso nan ne muka gane a a Allah ya ce ba da ni ba la ta'taziru al-yawma karku kawo mun wani uzuri inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna Allah ya ce sani dai zan saka muku ne gwargwadon abin da kuka aikata da haka ya rasulullahi ka daina damun kanka da Batin rai saboda ba su yi imani ba bannu da su ji Allah ina fata an fahimci magana shine wa man kafara wanda dai ya kafirce fala ya hazunka kufruhu kada kafircin sai dinga bakanta ma rai ya dinga tayar ma da hankali Allah ya ce ilaina marji'uhum gare ni makoman su take fanu nabbi'uhum bima amilu zan ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa inna Allah alimun lalle Allah masani ne bi zati sudur da abubuwan da suke cikin kiraza ina fata an fahimci magana duk abin da ke cikin kiraza Allah ya ce in tubudu mhm, in tubudu in tukfuhu tofa kul <laughs> in tukfu ma fi anfusikum قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه kun bihilla ka kace musu in kun ɓoye abin da ke cikin kirazan ku ko kun bayyana shi Allah zai muku hisabi ina fata an fahimta fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man sha. Allah ya gafarta wanda ya ga dama ya azabtar kuma da wanda ya ga dama wanda ya ga dama ya masa azaba wanda ya ga dama kuma ya bar shi ba sai ya masa ainihin wato azaba ba ina fata an fahimta da haka yake cewa inna Allah lalle Allah alimun masani ne bi zati suduri da abin da ke cikin kiraza Allah ya wa sirru qaulakum Allah yace ku sirranta maganar ku a jaharu bihi ko ma ku bayyana ta ko ku faɗa a fili ko ya ko kuma ku ɓoye ta ba wanda ya san me kuka faɗa innahu alimun lalle Allah dai masani ne bi zati suduri da abubuwan da suke cikin menene suke cikin ainihin wato kiraza ina fata an fahimta wani wuri ya'lamu kha'inatal a'yuni Allah ya san ababan da idanu suke ha'inta wato abubuwan da idanu suke boyewa wa ma tukhfi sudur haka kuma Allah madaukakin sarki ya san abubuwan da ainihin wato ake koyewa a cikin kiraza subhanahu ta'ala yana ainihin wato sanar da wannan kuma zai hukunci da wannan yawma yab'athuhumullahu jami'an ala rabbihim na'am hmm, wallahu ala kulli shay'in shahid shahid Allah yace yawma yab'athuhumullahu bima amil yawma yab'athuhumullahu jami'an ka tuna ranar da Allah madaukakin sarki zai tara su gaba Allah subhanahu wata'ala zai tara su gaba ɗaya fa yunabbi'uhum zai ba su labarin duk abin da suka kasance suna aikatawa ahsahu Allah Allah ya kididdige duk abin da suke aikatawa din wa nasuhu su kuma sun me sun manta shi Allah yana kididdige yana sane yana kirge da duk abin da suke aikatawa wa nasuhu su kuma sun watsar sun manta sun wanta kalar sun more wannan dadi na saɓo ba san cewa Allah ya ajiye musu kayansu ba wallahu ala kulli shay'in shahid lalle Allah madaukakin sarki shaida ne ko mai shaida ne akan wannan abin da suka aikata din na fata an fahimta da haka sai Allah ya ce numati'uhum qalilan muna ziyar da su dadi thumma nadarruhum ila azabin ghaliz sannan zamu tilasta su zuwa ga azaba wacce take mai kaurin bala'i a cikin suratul baqara al-rama wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina azabis sa'i haka ne ila azabin nar afwa jazakumullahu khairan ala ramma Allah madaukakin sarki yace wa id qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan tuna lokacin da annabi ibrahim yace ya Allah ka sanya wannan gari na makkatul mukarrama zada Allahu takriman wa tashrifan wa ta'zima Allah ka kara maka daraja Allah ka kai mu cikinta ka sa mu bauta maka a cikinta ya Allah ka ba mu dama ka ba mu iko ka ba mu dukiya ka ba mu wadata da za mu dinga zuwa muna bauta maka a wannan ɗaki naka mai girma ko mafi girma a duniya ya Allah shine annabi Ibrahim ce ka tuna Allah ya ce ka tuna lokacin da annabi Ibrahim ce, rabbi ja'al hadha baladan aminan ka sanya wannan gari ya zama gari amintacce kuma Allah ya karba addu'ar annabi Ibrahim ina fata an fahimci magana warzuqu ahlahu min as-samarat ka azurta mutanen garin daga dangin 'ya'yan itatuwa su ba su da ƙasar noma amma duk abin da kake bukata na yayan itatuwa an kashe ga ƙasar za ka same shi sama da inda su suke da ƙasar noma saboda albarkar addu'ar annabi ibrahim shi da warzuku ahlahu min samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda suka yi imani da Allah da kuma ranar tashin alkiyama da ranar ƙarshe qala sai Allah ya ce wa annabi ibrahim wa man kafara ma'ana ka kaddara an amsa masa wannan bukata tasa to amma fa duk wanda ya kafirce mun ya butulce mun ya kauce daga tafarki na fa umati'uhu qalilan zan ziyar da hi dadi dan kadan thumma azqarruhu ila azabin nari sannan daga ƙarshe zan tilasta shi zan tankwaro shi da ƙarfi na ila azabin nari zuwa ga azabar wutar jahannama tunda da ya kafirce mu wa bi'sal masir Allah ya ce tir Allah wadare makoma ta zamanto wutar jahannama Allah wadare a ce shimfiɗa kuma ta zama shimfiɗar wuta makoma almasiru kuma ya zamanto masirun nar Allah ka tsare mu daga masirun nar makoma matattara matabbata ta zama wuta Allah ya kaitar da irin wannan makoma Allah ka tsare mu gabaki daya da aka yi tunumati uhum qalilan za mu jiyar da su daɗi ɗan kaɗan duk wani daɗi da ɗan adam ke zi a wannan duniyar kamar yadda hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa matukar ba akan addini yake ba ranar tashin kiyama zai ji gaba ɗaya ba daɗin yake ciki ba na fata an fahimci magana manzo Allah yace za a ɗauko wanda yafi kowa shan ni'imar duniya da komai da daɗin duniya yana da wadata yana da kuɗi yana da gida mai kyau yana da mota yana da kaza duk abin da ake bukata na amore yana da shi amma bai bi Allah ba idan aka yi masa tsomi ɗaya a cikin wutar jahannama mala'iku suka ɗago za su tambaye ka taɓa jin wani daɗi a duniya ce mai sunan inji sunan daɗin ma ya manta balantana jinsa ta a daɗi daɗi ka taɓa jin wani daɗi a duniya ya ce ai yanzu ma ya fara jin sunan duk ya manta da duk wani abu da ya sani da duk wani abu na daɗi da ya sani da Allah barin baka misali ga ƙwaya ɗaya da zaka gane a nan duniya diyan da take jin ka lafiyar ka kalau diyan da take jin ka baka da matsala ranar da wani zazzabi mai zafi ya buge ka dan Allah ya kake bi baka mantawa da duk wani dadi zai kake tun da kake kamar baka taba tsintar kanka cikin wani dadi ba saboda zafin jinya ya ratsa ka ana samun haka ko ba a samu wannan a duniya kenan idan rahin lafiya ta daki mutum ya kai makura ko kuma ya shiga wata damuwa ko da ba jinya ba ya shiga wani tashin hankali ya shiga wani kunci na ɗan wannan lokacin zai ji tun da yake ma a rayuwarsa bai taɓa jin wani abu mai suna daɗi ba wannan kuncin na wannan lokacin ya share duk wani daɗi da da ya ji jama'a kuna fahimtar magana da kyau wallahi wannan kwatan kwati ne na abin da zai faru da wanda bai imani da Allah ba a ranar tashin alkiyama wanda bai ba Allah ba abin da zai ɗanɗana kenan a gobe kiyama gashi dai kana cikin walwala ko yana cikin walwala yana morewa yadda ya ga dama wallahi in dai ba akan tafarkin Allah da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wallahi in an je lahira za a manta da duk wannan dadin gaba daya da haka mala'ika in ya dago zai tambaye ki ka taba jin wani dadi ce wallahi tun da yake bai taba jin sunan ba ma sai yanzu manzo Allah ya ce za a zo kuma da wanda ya fi kowa cin bakar wahala a duniya ash'afa azbara madfu'un bil abwab kullum ka gan shi a yamutse ba wanka mai kyau ba wanki mai kyau ba sutura mai kyau ba abinci mai kyau ba abin hawa ba komai kullum kafarsa busu busu amma ya yi haƙuri da wannan halin ya riƙe waye Allah yana zuwa sallah yana azumi yana biyayya ga Allah yana kaucewa shirka yana kaucewa bid'a duk abin da ya saba wa Allah ba ruwansa da shi amma fa yana cikin kunci da takaitin rayuwa manzo Allah ya ce idan aka yi martsomi ɗaya cikin rahamar Allah aka dago shi aka tambaye yaya ka taɓa jin wata abu mai suna wahala sai ce me sunanta ma a ɗan ƙara tawa ce wahala wahala ka taɓa jin ta yace shi bai santa ba ma yanzu ne yake jin ta mala'ika yana faɗa ya manta ya sa mu yi haƙuri da ma ni hakuri kada hangen hadirin gabar ya saka mu wanka da bayan gari ina fata an fahimta ko ya saka mu wanka da abun an gane magana da kyau ko ma'ana tunanin jin daɗi na ɗan ƙanƙanin lokaci ya saka ka watsar da Allah ka yi abin da ka ga dama saboda za ka ɗan ji daɗi na wani lokaci ba ka san cewa ranar da Allah ya ritsa ka lamarin ba zai ma daɗi ba to wannan shine abin da ake tsorace mana ake hange mana ake ainihin wato kokarin mu kauce ka kauce wa duk abin da ka san zai sa ka yi asarar lada da zai kai ka zuwa aljanna ka yi asarar wato makin da ɗan adam ke samu wanda Allah zai sa a yi screening ɗinka a yi maka fasting out cewa ka wuce aljanna na farko ka ba da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai karka haɗa shi da kowa cikin bauta na biyu ka bi sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka yi na addini ka tambaya ya annabi yi. ga hadisan nan ga maganganun nan ga littattafan nan ka tabbatar cewa kana kan wannan na uku karka yadda ka zalunci wani ko ka tafi da haƙƙin wani lahira na fata an fahimta saboda bala'in zalunci haƙoƙin nan guda biyu zuwa uku in ka sake ka tafi da ɗaya lahira na rantsi da Allah sai ya maka burki wajen samun rahamar Allah sai ya taka ma burki sai an san yadda za a yi tukunna kafin ka samu a keɓo ka mawaƙi na cewa idza ma zalimu stahsana zulma mazhaban walajja utuwan fi qabi hiktisabihi yake fakilhu ila sarfin layali fa innaha sayubdilahu ma lam yakun fi hisabihi wa asbaha la mala wala daha yurtada wala hasanatin yaltaqi fi hisabihi yace fa juziya bil amri alladhi kana fa'ilan wa sawta alayhi Allah ko wa sabba alayhi Allah sawta azabi haka mawaki yace yace idza ma zalimu stahsana zulma madhaban in azzalimi mugu mai cutar bayin Allah mai yin abin da bai dace ba ya ɗauki zalunci shine matafiyarsa shine hanyarsa ita ce mazhabarsa walad da utuwan fi qabih iktisabihi kuma ya nutsu ya kutsa cikin wannan harkar a cikin taurin kai da jiji da isa da bankama na fata an fahimta yace to fakilhu ila sarfin layali ba abin da zaka iya yi da wannan sai dai ka wakilta shi zuwa ga yau da gobe ka bar shi da yau da gobe ka bar shi da hudowa rana da faduwarta fa'innaha ko fainnahu yadda lamarin yake sayubdi lahu ma ya yakun fi hisabihi wallahi sai abin da bai taɓa tsammani ba a rayuwarsa ya same shi haka ne ko ba haka ba yace fa kam zaliman fa kam aina zaliman mutamarridan yaran an-najma ta tahta zilli rikabihi fa amma qalilin wa huwa fi gafalatihi anaqat suruhal surufal hadisati bi babihi yace fa asbaha la mala wala jaha yurtaja wala hasanatin yaltaqi hisabi yace azzalimai nawa muka gani a rayuwar nan sun bunƙasa sun tumbatsa sun kai makura wajen cutar bayi wajen yin abin da bai kamata ba wajen keta alfarmar bayan Allah yana daga kai yana kallon mutane kallon hadirin kaji shine yaran najma tihan tahta zilli riqabihi yace fa amma qalilin ba a je ko ina ba wa huwa fi gafalatihi ya gama rafkana ya gama gafala ana khat surufal hadithati bi babihi sai ga yau da gobe ta kwankwasa samar kofa eh ana kasu rufar hadisati bi ya yace fa asu la mala sai kaga mutum da mai kuɗi ne amma da ke na zalunci ne sai a waye gari duk kuɗin sun kare ana samu ko babu wala jaha ja in ja matsayi yake da gwamna ne ko shugaban kasa ko sanata ko res ko ɗan majalisa ko waye sai a waye gari babu wannan matsayin da da da shi yake tinkaho yake yi wa bayi abin da ya ga dama haka ne ko ba haka ba wala jahil wala hasanatin yaltaqi fi hisabi? to babban bala'in kuma tunda a rayuwarsa ba abin da ya ɗauka sai zalunci to in ya je lahira kuma ba zai samu aiki mai kyau a cikin hisabinsa ba yace to fa juziya bil amri alladhi kana fa'ila daga karshe sai a masa sakamako da abin da ya aikata na zalunci wa sabba alaihi Allahu sauta azabihi kuma Allah ya kwaranyo masa bulalan azabashi. kaga lamari ya baci haka ne ko ba haka ba to shi yasa in aka ce Allah ya ce ka ce to sami'ina wa ata'ana in aka ce manzon Allah ya ce ka ce sami'ina to na rantsi da Allah shine tsirana da kai gaba daya tsiran mu gaba daya yana karkashin wannan halaka da katsewa tana karkashin sabawa waɗannan maganganun guda biyu Allah ya ce annabi ya ce malamai sun ce al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi faqihi kullu al-ulumi suwa al-qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa illa al-fiqh al'ilmu ad-din al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa zaka fa waswasatu ash-shayatin duk abin da ba Allah ne yace ba duk abin da ba manzon Allah ne yace ba duk abin da ba malamai magabata suka faɗa ba wannan waswasin shedani dan adam zai kai kansa ne ya baro Allah ka tsare mu daga kai kai mu baro da aka yace numati'uhum qalilan zamu ziyar da su dadi dan kadan thumma nadarruhum ila azabin ghaliz sannan mu tilasta su mu tankwara su zuwa ga azaba wacce take al-ghaliz mai kauri sai Allah ya ce wala in sa'altahum inda zaka tambaye su inda zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ya halitta sammai da kasai da zaka tambayi kafirai da munafikai waye mahalittin sammai da kasai la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ne yasa malamai suka ce tauhidin nan kala uku tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat to tauhidul rububiyya mun yi tarayya da hatta kafirai a ciki sun yadda Allah ne ke ruwa sun yadda Allah ne ke iska sun yadda Allah ne ke halitta sun yadda Allah ne ke azurtawa sun yadda Allah ne ke duk abin da Allah maɗaukacin sarki yayi sun yadda na fata an fahimci magana amma inda matsalar mu da su take shine idan aka ce ku zo ku bauta wa wanda ya yi wannan aikin da kuka yarda shi ya yi sai a'a na fata an fahimci magana yanzu ka mai da alloli ka tattara su kuma su koma kwaya ɗaya ai Allah ɗaya ba zai iya waɗannan abubuwan ba dole he yana buƙatar mataimaka yana buƙatar wanda za su agaza masa a da alal hata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab kai akwai abin mamaki cikin lamarinka wannan abun kan ba zai yiwu ba wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu in lahum zuzulir rahman idan aka ce musu ku zo ku yi sujjada ga ainihin wato Allah ar-rahman qalu wa man rahmanu sai sai kuma waye kuma rahmanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mu daga kafirci hmm, ka tsare mu daga kafirci ya Allah anasjudu lima ta'muruna yanzu ma yi sujjada ga wanda kake ba mu umarni mi sujjada ga Allah shi kadai mu watsar da sauran shi kadai mu kadai ta ahi kai ba za mu iya wannan abin ba wa hum nufura wannan magana ma sai ta kara musu nesa da ubangiji da gudu daga gurin Allah ina fata an fahimci magana maimakon ta kara musu kusantar Allah a a sai ta kara musu nisantar Allah Allah ka tsare mu da aka yake cewa za su tambaye in ka tambaye su za su ce maka Allah ne qul alhamdulillah Allah ya ce to ka ce musu godiya da yabo da dinzina da kirari sun tabbata ga Allah bal aktharuhum la ya'lamuna mafi yawancin su ba sa ganewa mafi yawancin su ba su sani ba mafi yawancin su ba su da ilimi game da haƙƙoƙin Allah da haƙƙoƙin bauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da kowa a cikin ainihin wato bauta ba ina fata an gane sai Allah ya ce lillahi ma fis samawati wal ardi ga Allah ne dukkanin abin da yake cikin sammai da kasai yake gaba ɗaya mallakar Allah ne a inna Allah huwal ganiyyu lalle Allah madaukakin sarki shine cikakken mawadaci alhamid kuma shine abun godiya kuma shine abun godewa wannan aya mun so mu dan ƙara bayani akan ta ta ƙarshen nan to alillahi ma fis samawati wal ard inna allaha huwal ghaniyyul hamid amma gaskiya lokaci ba zai ba mu dama ba saboda muna da ainihin wato baki da ya kamata mu tarba sannan kuma mu karanta dan abin da ya sawwaka na ainihin wato a ah, gudunmawa Allah madaukakin sarki ya datar da mu to akwai bakinmu da suka halarci wannan majalisi su ne baki na a jama'atu nasarar islam wanda kun sani duk shekara sukan ainihin wato a zagaye masallatai da guraren tafsirai a karkashin jagorancin shugabansu da kuma shugabanmu gaba daya na wannan jni wanda gaskiya muna jin daɗin wannan ziyara domin tana ƙara tabbatar da haɗin kai da kuma zaman lafiya tsakanin mu da sauran al'ummar musulmi yan uwanmu muna addu'a wannan ziyara da suka kawo Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi na so a ce na gabatar da sunayen su gaba daya amma dai sauke to to shi kenan. to shi magajin malam zai gabatar da jawabi kuma zai gabatar da duk waɗanda muke tare da su amma dai muna tare da shi magajin malam da kuma shi malam Aliyu ah, Hammari ɗaya daga cikin limaman masallacin kofar sarki na fada da kuma shi ma na'ibi na sada duka muna tare da su Allah ya saka muku da alkhairi da sauran baki idan haka magajin malam a falsafa fadal mashkuran masruran wa ma'juran insha Allah eh, zai gabatar da bayanai kuma sannan zai gabatar da su waɗanda muke tare a nan <laughs> magajin malam barka da isowa alaikumussalam wa rahmatullah ina jin rabuwar mutum a abuja <laughs> daga dama ba kara haɗuwa ba a commission ba a ba to masha Allah ma'adallah yawon to bismillah magana bismillah mai tafsiri shi albanin gombe alaran ma bai ja masa baki yan kwamiti na gudanar da tafsiri na wannan masallaci mai albarka kuma zan dawo da mu baya in ce masallacin jama'atun nasarar islam wanda shi babanmu kuma amininmu ya sassa shi alhaji ya yi arabi Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa to malami na farko da muke tare da shi shi shek ya riga ya gabatar da shi amma duk da haka zan nanata ko zan maimaita daga hannun dama nan akwai shi barista aliyu Hamari, wanda yake babban na'ibi ne na masallacin modi babu bayar kofa mai martaba sarkin gombe kuma shi ne mafastir a wannan masallaci ma'ana shi yake gudanar da tafsiri a babban masallacin kofar mai martaba sarkin gome tafsirin safi akwai alaji abubakar siddi muhammad ma'aji ne na jama'atar islam akwai shi na'ibi ahmad muhammad dalib wanda yake shi ma sakatare ne na masallaci kuma babban na'ibi ne a nan masallacin modin gobayar ɗin muna tare da shi alƙali baba abubakar shi ma na'ibi ne a wannan masallacin modin gobayar akwai shi alhaji aliyu umar sarkin malaman mala'inna don na ce sarkin malamai ne shiru kawai to akwai matsala sai mu ce abubakar walama ne sarkin malaman mala'inna kuma shi ne shugaban na tayi na jiha an san na tayi zai ita ce ƙungiya ce ta malaman arabiya da addinin musulunci da suka hada daga malaman secondary schools da shauran tertiary institutions kamar colleges of education polytechnic da kuma jami'o'inmu to shi ne chairman namu bayan shi professor abdurashid dbt na gsu ya ya gama tenuwarsa akwai alhaji bafaji abubakar wanda yake ciyaman ne na 'yan agaji na jiha akwai kuma shi admin sakatare namu umar muhammad bello da shauran 'yan agaji da muke tare da su akwai kuma wanda Allah bai kaddara muka samu dawa muka iso da su ba saboda ayyuka daban-daban da kuma hali irin na girma kamar shi alhaji findiga babban limami na modibo bubairo shi yayanmu alhaji hamidu ya gede wanda yake shi ne pro namu na jiha da shauransu ba sai na bi su da ɗaya ba to akarmakallahu kamar yadda ka gan mu, mun zo ne daga jama'atu nasar islam kuma ita ce lema ta ƙungiyoyi na addinin musulunci a wannan jiha a ƙasa kuma baki ɗaya a nan najeriya mun zo ne ba don komai ba saboda mu karfafa dankon zumunci wanda yake tsakanin musulmi da musulmi tsakanin kungiya da ƙungiya, saboda kyautata alaƙa musamman a wannan wata mai albarka watan ramadan ni na ɗan sanka da ɗan jimawa kaɗan watakila kuma kai ma ka ɗan rabe da ni kaɗan amma a matsayinka na babban malami baran faɗi komai ba domin ɗalibi don ya zo wajen malami to ba abin da zai sai ladabi ya yi biyayya wanda kuma mu a jama'atun sir islam abin da muka sani kenan a wannan masallaci har abada idan na doso wurin wanda zai zo mun a rai shi ne aladi ya yi a rai wanda yake kuma shi ma yana ɗaya da cimentos dina na harkoki na jama'atu a matsayinsa na jami'i wanda ya yi shekara aru-aru muka same shi a wurin yana shugaban kwamitin aikin haji da kuma harkokin waje Allah ya yafe masa Allah ya gafarta masa na ga shi ɗaya daga cikin ƴaƴansa yana nan kuma na san tsayayye ne muna fata ayyukan da shi babanmu ya bari a ɗora a kai kada a gajiya dama shi ɗa bahaushe ma ce ken ɗa ya gaji babansa to muna masa kyakkyawan zato kuma muna fata irin waɗannan ayyuka suna tafiya daidai musamman da aka samu shi babban liman matashi mai ƙwazo wanda ba shi da tsoro yakan yi bayani duka da ya ga zai amfani musulunci ya amfani al'ummar musulmi kuma ya kyautata ayyuka komin girman abu idan ya tabbatar zai yi shi ne saboda amfanin jama'a to baya tararradi ya faɗa kuma dama irin haka ake so idan wasu suna ɗari-ɗari to a samu masu ɗan zafi-zafi muna fata ubangiji Allah ya kiyaye mana su Allah ya kiyaye ka ya ƙara maka lafiya da hikima da kuma wisdom yadda za a ci gaba da gudanar da ayyuka a nan zan tsaya zan kira shi mufassir Barisa aliyu Hamari ya zo ya isar da wasu sakonni da muke tare da su a matsayinsa na jami'i mai gudanar da tafsiri kuma a masallaci na ɗaya wanda yake wannan jiha kofar mai martaba sarkin gombe barasta aliyu hamari bismillah idan na ce masallaci na ɗaya ba ina nufin na ɗaya ko na ɗin wato masallacin da ya riga kowane masallaci shi ne kuma babban masallaci kuma na dukkan masallaci bare da masallatai kamar a saudiya ne an ce harami shi ke ran magana ta kai to an gama bare kuwa to bara ku da shi ne yawa da zakallahu amin masha Allah an kai da an kai da sahibin shari'a <laughs> an kai da al-mufassir zaman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 sheikh muhammad adam الباني الباني gombe wanda yake gabatar da tafsiri a wannan masallaci kuma chief imam na wannan masallaci mai tarihi tare da alarammansa malam abubakar suleiman to sai dai in ce mun yi cap da mai saboda shi sheikh albani abokina ne muna tare da shi kullum kafin wannan jarrabawa ta same mu dukan mu biyu kullum da yamma muna kofar gidanmu shi yakan zo kofar mu muna tare da shi a nan muke lasariya to sai jarrabawa ta same mu aka ɗauki mashi aka jefa cikin mutane masu guda biyu ɗaya ta soke shi ɗaya ta soke ni to kuma sai muka zama muna tare ɗin amma kuma yanayin mu ya bambanta yadda magajin mala ya faɗa mu muna da sanyi sai Allah ya jarrabe mu da wurin sanyi inda dole mu yi sanyi shi kuma yana da zafi tun a wancan lokacin ina tuna wasu conversation da muka yi ba zan iya faɗan su a cikin mutane sai Allah ya jarrabe shi ya ba shi yanci yadda zai saki bakinsa ya faɗi magana yadda ta zo masa yana daga cikin mafiya kankanta very few malamin da suke faɗan gaskiya la ya kafu na fihi laumata la'im abinda ake cewa wa la ya kafu uku baha ba sa tsoron mai zai biyo baya mu kuma sai aka jarrabe mu da sai su sai magana sai ka tauna ta ka auna ta ka tantance ka rere sai ka sake kana kuma sauraron me zai biyo baya amma shi duk maganin da ya faɗa aka yake komawa cikin matansa ya kwana lahiya lau bai tunanin komai to haka muka bambanta sai zamto muna tare muna zama in touch a waya da kuma wuraren tarurruka mun zo daga jama'atu sirrin islam za mu jefi tsuntsun biyu ne da dutse ɗaya an yi taron majalisar koli ta jama'atu sirrin islam a kaduna kafinta an yi taron majalisar koli ta shari'ar musulunci a abuja wadda shi malam yana ɗaya daga cikin malamai shida kacal da aka tantance a jihar gombe aka kira su har abuja na san ba abinsa bashin magana ya ba ku labari ya ya gaya muku more wanda muka yi abuja to kome ya zo yana faɗa ya gaya muku yadda aljanna take yadda matan aljanna suke ya gamata ya gaya muku yadda kuma muke a duniya supreme council for shari'a ta yi taro a abuja a hilton luxury 19-20 ga watan januwari in ba na manta ba sannan jama'atu ta yi nata takwas ga watan february a kaduna to sai coincidentally sai abubuwan da spring council suka tattauna shine su ta tattauna matsalolin da al'umma suke fama da shi iri ɗaya aka tattauna sai zamar communique da aka fitar kusan iri ɗaya daga cikin abin da aka tattauna shi malam ya sani ina faɗa domin ku ne amma shi tare muka je kama yadda na faɗa muku cewa lokaci ya yi da malamai masu tafsiri za su kira mutane su haɗa kai musulmai su haɗa kai ba magana ake musulmin kudu ko musulmin arewa ko musulmin nijar ko musulmin kamaru ba musulman duniya wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta dunkula mu a wuri guda kowa da fahimtarsa amma dajik ɗin ya zamto kalma ce ta dunkula mu Allah yana gaya mana yadda arna suke yake ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta in ka ga yadda suke dunkulewa su tinkari matsalar duniya kai ka ce a haɗe suke amma Allah ya ce ina a rarrabe suke zukatansu a rarrabe ke to dole sai mun dunkule mun tinkari kafircin duniya in ba mu haɗa kai ba ba zai yi ba sannan an tattauna cewa malaman tafsiri su kira mutane su kyautata alaƙa tsakaninsu da Allah kasu nemi yardar da mutane don su mutane ba a yardar da su in ka tsaya shagala wajen yardar da mutane sai ka rasa allah ka rasa mutane amma in ka yardar da allah shi kuma sai ya sa mutane sai su yarda da kai don haka a kyautata alaƙa tsakaninmu da allah sannan an kira malamai masu tafsiri su jaddada wa mutane tuba daga zunubi da yin istighfari babu irin wani mekanizm da ba mu gwada ba a ƙasar nan don neman canji amma canjin bai canji ba to watakila zunubin da nake yi ne watakila zunubin da kake yi ne da zunubin da waccar take yi so collectively sai mu tuba mu koma ga Allah ko ma samu Allah ya canza mana shi da kansa yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wannan abubuwa biyar da ya itemizing a wannan aya sune rayuwar duniya to duk wani canji da kake nema yana cikin yawan istighfari sannan an tattauna matsalar shekarar zaɓe da muka shigo wanda is very sensitive nan da wasu 'yan watanni za a fara kamfen kuna zaune lafiya za a zo a fara muku kamfen to abin da ake kira shine samari su guji barin da siyasa shi zaɓe lokaci ne ko ka zaɓa ko baka zaɓa ba lokacin zai zo za a yi kuma zai wuce to ya zo ya same mu da zaman lafiyarmu da zumuncinmu da dukiyarmu kar a yi ɓarnar dukiya kar a zub da jini kar a yi kisan kai kar a yi barandar siyasa wannan katin da shi ake zaɓe kuma ba a zaɓe da surutu ba a zaɓe da sharing a facebook ana zaɓe da ƙuri'a ne duk abin da kake so ka canza ko ka daɗa tabbatar da gwamnati da ƙuri'a ake yi to a je a yanki ƙuri'a a jira ranar kuma fa ku sani shi Allah ya gama nasa zaɓe ya zaɓi shugaban ƙasa ya zaɓi gwamna ya zaɓi kowa almar'u yudabbir wallahu yuqaddir dan adam shi ke tsara mai dai Allah kuma shi ke kaddarawa to shi ya riga da ya kaddara yanzu policy ne na gwamnati dole a yi kati dole a sa rana dole a tantance mutane dole a yi zabe don haka kada a yi tashin hankali sannan nukta ta shida cikin nukdodi bakwai kusan malam kullum yana kanta shine tunawa masu mulki su ji tsoron Allah bisa wannan amana da suka ɗaura wa kansu Allah ya ɗaura wa sama ta ce ba za ta iya ba mm. ƙasa ta ce ba za ta iya ba duwatsu suka ce ba za su iya ba ɗan adam yake ce zai iya inda kuka na zaluman jahula mm. to in aka yi sa'a sun zo wajen tafsiri a tuna musu wannan amanan su ji tsoron Allah su riƙe amana kuma su sani cewa alƙawari abin tambaya ne a wajen Allah to na bakwai shine uwa uba wato yin addu'a a dage da yin addu'a duk abin da ya fi ƙarfinka addu'a ta fi sa to muna fatar Allah ya nuna mana lokacin lafiya ya sa a lafiya a gama lafiya ya zaɓa mana na kirki shi kuma alaran mamala abubakar ɗan uwa ne eh, muna 'ya'yan mata da shi na manta ma na girme ka ne ko ka girme ni ɗayan mu da ya girme da amma ɗan uwa ne na kusa sosai so subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu wassalatu wassalamu ala rasul eh, akwai eh, wannan kofi na guidelines na jama'atu nasrul islam dama muka dowa malam da shi zamu bashi wa sunan Allah mai rahama mai jin ƙai amin wa iyakum amin wa iyakum masha Allah ka dawo ka dawo <laughs> to shi ke masha Allah to masha to a الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد to a gurguje yan uwa muna marhaban lalai sosai kwarai da gaske da wannan babban kwamiti mai girma wanda kamar yadda na faɗa da farko ba wannan ne ziyarar su karo ta farko ba kusan wannan ba za ma a kirga ba kusan tun da muka fara tafsiri duk shekara su malam sai sun zo sun ziyarci wannan majalisi namu kuma gaskiya muna jin daɗi domin yana ƙara danƙon zumunci da haɗin kai a ah, malam aliyu hammari allah ya saka da alheri da bayanan da kai Allah ya ce maka kuma wasu <laughs> ya ce ni abokinsa ne yanzu kai ka isa kai abota da limamin sarki eh, eh, kai ka isa kai abota da limamin sarki <laughs> wane kai <laughs> malami na ne kuma limami na ne kuma yawwa ta tara ne na fata fahimta ai baka yi abin nan abota da limamin sarki ba ko to kawai dai yana girmama ne yana mutunta ni a ah, na san malam aliyu gaskiya da juma'a kamar yadda ya faɗa tun yana tafsiri a masallacin alhaji walama nakan je har masallaci gurin tafsirinsa mutum ne Allah ya bashi basira da karatu da kuke ganinsa ku dinga sauraron tafsirinsa a gidajen rediyo ana sakawa wallahi malam aliyu akwai ilimi tattare da shi ga kuma nutsuwa kai dai ka san a irin shekarun sannan a ce ya zama limami a fada kai ka san ba karamin hangen nesa aka yi aka ɗauke shi ba ko ba karamar lura aka yi da wasu yanayinsa kuma ya zamanto ya yi disabin ba haka ne ko ba haka ba to wannan kadai ya isa ya sa kai ilka'in nazar zuwa ga al'amarinsa mutum ne da nutsuwa da sanin ya kamata magana dalla dalla kai dai yanzu ka ji duk tafsirin da ne ɗin nan da ya zo minti biyar duk ya share abin da na karanta ya sai ta badilisin komai ya tafi yadda ya kamata Allah ya saka da alheri gaskiya malam aliyu ba za mu ce komai ba sai dai mu ce Allah ya biya ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya muku abu mai kyau fa qulta lahu jazakallahu khairan faqad ablagta fi sana'i in mutum ya maka abu kace Allah ya saka ma da alkhairi annabi ya ce to ka kai makura wajen yabawa to muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi magajin malam ku shi yafi karfin azkira shi uba shi kaka ne a mu jikoki ne a gurin magajin malam kuma sun tashi wannan gwagwarmaya suna yin ta tun muna ƙanana akwai abin da ya so ya faɗa to amma ya san in ya faɗa zai ɗan <laughs> saboda ya sani tun ina yaro tun ina yaro can can fa sosai fa yaro fa can can can can can saboda kaga in za a man kaɗo wata yarintar labarin ba zai yi daɗi ba ko ba haka bane ba ya sa ya ce to bari ya bar abin da ya haka to magajin malam muna godiya Allah kara ba imani Allah ya sa ka gama lafiya muna godiya da wannan ziyara sauran mukarrabai da suka rako malam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara wa sarki lafiya har kullum kun sani mu majalisin mu nan gurin majalisi ne na jinjira wa sarki saboda sarki yana iyakacin kokarin yana amfani da damarsa wajen gina lahirarsa da gina al'ummarsa da taimakon jama'arsa haka ake bukata in Allah ya baka dama da haka duk ranar da Allah ya kai ni gaban sarki sai na yaba masa sai na jinjina mar in ce sarki mai raban shinkafa sarki mai raban raguna sarki mai raban riguna duk wani abu da ka sani sarki yana raba shi to sai dai har yanzu ne ina na nawa rabon sarki bai bani ba tukunna <laughs> da haka liman za a iya isar da sakona. <laughs> <laughs> Allah ya kara wa sarkin mu lafiya Allah ya kara wa abba lafiya Allah ya kara masa imani yan uwa za mu yi hakuri a nan za wannan za mu muka zo karshen tafsirin mu na yau sai goben Allah ya kai mu za mu zo mu dora inda muka tsaya amma kafin nan akwai malam ya haya almadari miƙe malam ya haya ai ka tashi sai kai hakuri ya hakuri ku ya hakuri jama'a wannan bawan Allah sunan sa malam ya haya Ibrahim duk lokacin da muka je Saudiya ko ni da malam Musa ko aikin hajji ko umara wallahi wannan bawan Allah shi ne yake hidima da mu khariji ne na jami'atul islamiyya hafizan alqur'ani kuma masanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga nutsuwa ga sanin ya kamata mutumi na ne amini na ne sosai yanzu haka yana hidan zai tafi umara iyalinsa tana can tana karatu shi ya kammala ya dawo hutu matarsa kuma tana can so zai koma ya je ya same ta a can zai yi umara sannan kuma ya gana da iyalinsa muna addu'a Allah kai ka lafiya mala ya haya Allah ya dawo da kai lafiya Allah ya ma albarka cikin iliminka ya ma albarka cikin dukiyarka ya sa ka gama da duniya lafiya ina so ku san rike shi wannan ku kalli fuskar sa ko bayan raina wannan yana daga cikin jama'a ta yana daga cikin mutane na Allah ya maka albarka mala haya akwai kyakkyawar alaka ta zumunci da mutunci da addini tsakani na da shi sai ya zo ya ziyarci ni dan ya sallama je ya kira ne ya ce min biza ta samu na ce masa ya kamata mu ga mu kafin ya tafi shine ya taho majalisi domin mu gana muna addu'a Allah kai ka lafiya malayan haya insha Allah kana iya zama insha Allah dan uwa muna godiya Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta ta naman jikin mu Allah ya zaunar da mu lafiya a kasar mu ya zaunar da mu lafiya a garin mu ya sa matasan mu su zamanta mutanen kirki ya shirya mana su ya dora su akan daidai ya shiryar da yan matan mu ya jikan iyayen mu ya gafarta mana zunuban mu ya saka mu aljanna ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya yaye mana matsaloli da damuwoyin mu na cikin gidajen mu da na kasuwannin mu da guraren ibadar mu da cikin garin mu da sauran kasar mu da sauran al'ummar mu ya Allah muna roƙonka zaman lafiya da kwanciyar hankali a Katsina muna roƙonka zaman lafiya da kwanciyar hankali a Zamfara muna roƙonka zaman lafiya da kwanciyar hankali a Maiduguri muna roƙonka zaman lafiya da kwanciyar hankali a Sokoto muna roƙonka zaman lafiya da kwanciyar hankali a Niger muna roƙonka zaman lafiya da kwanciyar hankali a Kebbi muna roƙonka zaman lafiya da kwanciyar hankali a Kaduna muna roƙonka zaman lafiya ya Allah da kwanciyar hankali a arewacin Najeriya gaba ɗaya ya Allah Allah ka zauna da mu lafiya da ma Najeriya gaba ɗaya ya Allah Allah ka zaba mana shugabannin kirki ka zaba mana nagari wanda za su tausaya mana su tausaya wa al'ummar mu su tausaya wa makomar mu su tausaya wa addinin mu su tausaya wa masallatan mu su tausaya wa gidajen mu su tausaya wa rayuwar mu su tausaya wa 'ya'yan mu su tausaya wa matan mu su tausaya wa dattawan mu su tausaya wa tsofinmu su tausaya wa ƙananan mutanenmu su tausaya wa dattawanmu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya rabbal alamin ya dhal jalal wal ikram ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum